سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون wannan sura ce da muka saukar da ita kuma muka wajabta aiki da hukunce-hukuncenta muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikinta da fatan za ku tuna abin da ke cikinta na hukunce-hukunci ku yi aiki da shi